الحمد لله المتفرد بالكمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتعظيما المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ونصلي ونسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فتقوى الله طريق الهدى ومخالفتها سبيل الشقى أيها المسلمون تفرد الله بالوحدانية ونزه نفسه سبحانه عن الشريك والمثيل والنظير وأمر عباده أن يعبدوه وحده ونوع لهم العبادات وجعل إفراده بالعبادة أصل الدين وأساسه وأول أركانه وهو دماء الخير ولا تقبل حسنة إلا به العمل القليل مع الإيمان يضاعف العمل القليل مع التوحيد يضاعف وبدونه الأعمال الصالحة حابطة وإن كانت أمثال الجبال التوحيد أول دعوة الرسل وخلاصتها ومن أجله بعثوا قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكل آية في كتاب الله فصريحة في التوحيد ودالة عليه أو في واجباته أو في ثوابه أو في ضده وأول أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد الأمر بعبادة الله وحده يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه وفي كل صلاة يعاهد المسلم ربه على القيام بالتوحيد يقول إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد سواك ولا نستعين إلا إياك وهو حق الله على عباده وأول واجب عليهم من التكاليف قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وأول ما يسأل عنه العبد في قبره هو التوحيد فيقال له من ربك أي من معبودك ولأهميته ولكونه لا طريق لرضا الرحمن إلا به دعا إمام الحنفاء لنفسه ولذريته بالثبات على التوحيد فقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ودعا يوسف عليه السلام ربه فقال توفني مسلما والحقني بالصالحين ومن دعاء نبينا صلى الله عليه واله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك امرنا الله عز وجل يا عباد الله الا نموت الا على التوحيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني بافراد العباده لله يشرح ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويتحرر من عبودية الخلق ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وبالتوحيد كفرة الهموم وتكشف الكروب فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال ابن القيم رحمة الله عليه ما بدأت شدائد الدنيا بمثل التوحيد يزيل الغلة ويصلح القلب قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوة فإن فإن الدعوة تحيط بهم من ورائهم التوحيد سبب الحياة الطيبة أن لا سعادة في الدنيا إلا بالتوحيد قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن له حياة طيبة وهو قيام الحياة التي تطلبها النفوس فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وهو الذي يوحد المسلمين عربهم وأجمهم شرقهم وغربهم شريفهم ودنيهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فكلمة التوحيد هي الكلمة الطيبة الشامخة أصلها ثابت ففرعها في السماء هي كلمة الله العليا وبها كلم الله موسى كفاحا من غير واسطة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ولا شعبة أعلى منها في الإيمان قال عليه الصلاة والسلام الإيمان جزء وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله رواه مسلم فهذه الكلمة هي أبدى الكلام وأثقل شيء في الميزان وتعجب عتق الرقاب كما أنها حرز من الشيطان في كل يوم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك رواه البخاري لا إله إلا الله ما تأثرت الأبواب وتحركت الشفاه بأحسن منها قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كلمة خالدة وعد الله أن يبقى في الناس من يقولها ويدعو إليها قال سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يبعثون هي القول الثالث من تمسك بها ثبته الله في الدنيا والآخرة قال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد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 kuma ita ce hudu ba ta ɗari biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci ne albarka za ta yi tsokaci ne akan ginshikin farko na addinin musulunci wanda gabaki ɗaya aka gina addinin musulunci a kansa wato shi ne tauhidi ya ku al'umma musulmi addinin musulunci ya ginu a kan babban asasi wanda shi ne kaɗaice Allah subhanahu wa ta'ala. Suna mahalicinmu shi wanda ba shi da abokin tarayya a cikin halitta ba shi da kama ba shi da tamka ba shi da tsara babu kuma mai jayayya da shi shi kaɗai ya halitta bai nemi taimakon kowa ba haka kuma shi kaɗai yake sun bayi tsoratai gare shi su nika al'amarin su gare shi su dogara gare shi su ƙaunace shi su tsorace shi su nemi biyan bukata a wurin shi ba tare da sun haɗa kowa da shi a cikin waɗannan lamura ba wannan shi ake cewa tauhidi kuma shine babban ginshikin da aka gina addinin musulunci gaba ɗaya a kan duk wata ibada da maɗaukacin sarki ya nemi mu tsayar da ita tana ginuwa ne akan wannan asasi saboda haka duk wanda ya gina bauta ba bisa tauhidi ba to ya yi aikin banza kamar wanda ya zane ne akan ruwa a ƙarƙashin tauhidi yana sa aiki ɗan kadan ya zama mai albarka kuma karɓace a wurin Allah zulukai ko ni yawan su tauhidi yana iya shafe babu tauhidi Allah ba zai kalli aikin mutum ba kowane iri ya sa annabawa baki ɗaya kiransu shine zuwa ga tauhidi amma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yake ba mu aika wani daga cikin manzanni gabaninka ba ba ce mun masu wahayi mun masa wahayi cewa la ilaha illa ana famu ka faɗa wa mutane ba wanda ya cancanci bauta in ba ni ba to saboda ka bauta duk wata aya da ka sani cikin alƙur'ani ba ta rasa alaƙa da tauhidi ko dai ka tarar da wannan aya tana kira a san Allah ko a so Allah ko a bi Allah ko a kauce masa Allah ko tana bishara ga masu ɗa'ar Allah ko tsawatarwa ga masu saƙonsa ko kuma tana rawaita tarihin waɗannan ko waɗancan ko tana bayyana sakamakon waɗannan ko waɗancan a cikin kowace sallah dole ne musulmi ya tsaye da tauhidi shi ne tashin farin mumini da ce iyaka na'bud wa iyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta ba da kowa ba kuma gare ka kaɗai muke neman taimako ba mu neman taimako ga kowa alhakin da Allah yake da shi akan bayi shine su kaɗai tashi tsayar da tauhidi alhakin da bayi suke da shi ga ubangiji wanda ya ɗaukar ma kansa alƙawari shine idan sun tsayar da alhakinsa sun yi tauhidi shi kuma zai shigar da su aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jakadun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya aike su zai isar da sako sai musu yake abu na farko da za ku yi kira zuwa gare shi ne mutane su san Allah su kaɗai ta shi shirka idan an ji alkiyama abu na farko da za a yi mutane hisabi a kansa kuma har yau ne maganar kaɗai ta Allah da cikin abin da ke nuna matsayin tauhidi akwai wasu yake da zamu ga annabawa suna sai da shi suna yi ma 'ya'yansu wasiya da shi suna yi ma muryansu wasiya da shi a musamman a lokacin mutuwarsu وإن الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إبراهيم إيه وسيلة التوحيد أنت يعقوب ما إيه وسيلة التوحيد كو الناس أبن لك يا كو يا أنا كسني الله يا زافر لكم أديني كلكم كسكركم متسيكونا مسلمين وإما أنا kuna da suka miƙa wuya ga Allah sun mutu akan tauhidi وقت آير الله سألك أن كنت الشهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه يا بني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ألا تكون على كله إيه؟ الوقت اللي بدو أتزوم النجم الله يعقوب أن النجم الله إبراهيم الوقت اللي تار أعرف هيك في مصر أنا ميزاكو بوتاوى أبايانا ba ce za mu bauta ba ba su ce mala'iku za mu bauta ba ba sai suka ce na'budu ilaha za mu bauta ma ubangijinka wa ilaha aba'ika wanda kuma shi shine ubangijin iyayenka ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa'annan su ne uwayensa yaqub ta ne ga ishaq ishaq ta ne ga ibrahim to isma'il kuma dan uwa ne ga babansa ishaq ka kira su aba abanninka da kakanka ubangijin nan da suke bauta shi za bauta ilahan wahidan ubangiji ne maka ɗaiɗe ubangiji ne guda wanda su lahu muslimun mu musulmi ne masu ne kauya zuwa gare shi annabi mu sallallahu alaihi wasallam shi ma a kullum yakan yi wasisi da arafe da Allah yana cewa ibn abbas ya gulam inni u'allimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يا يا خيار هنا كل إنسان لديك يوصم زنجنو فأصاب بعيدة لك تكيه الله يتكيه لك ما ناكا كلنا ذوقوا شيء الله sanda ka bukaci taimako Allah zai taimake ka a kiyaye Allah za ka same shi a gabanka idan za ka yi roƙo roƙi Allah in za ka nemi agaji nemi agajin Allah addu'ar annabawa a kullum ita ce ku mutu da bisa musulunci tsantsa wanda aka gina shi <laughs> kan tauhidi خبرې د نبی ابراهیم علیه الصلاه والسلام او با ان بوایته ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هكذا كما النبي يوسف عليه الصلاة والسلام إذا تتوفني مسلما وأنا حسني بالصالح وبيجي كثيرين إلى مسلمين رشح دليل أبو تأمين النبي مؤى كلهم صلى الله عليه وسلم يكي يا دعاء اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وبيض يسيني من يجوي يدوك أتاع لا كتبت حتى زوجي تاع الدين كتنا كتاتي جدو يا فكابوس أنا نغيب يا تكن هو مسلم إذا ده أبو أبو بيجي يا ساليكا لو كتايا توحيدي ذاك تابو ركع لغور الله wani da annabi Yunus alaihi salatu wassalam yayi a lokacin da musiba ta cikin masa kifi ya haɗe shi Allah yake fanada su zulumat Allah ilaha illa an subhanaka inni kuntu min al-zalimin bai ce Allah ka fidda ni ba bai ce Allah ka kutar da ni ba sai ya kira da tauhidi in ba kai ba har ya tabbatar maka sannan ya tabbatar da kasa sai ce inni kuntu min az-zalimin Allah ni fa na zalunci kai na ne na ne ya mini wannan in kai mini afwa to afwa ya kace wanda wato wanda kake kashi da shi da ita sai sa ibn qabi yake cewa duk wata musiba ta duniya duk wahala duk matsatsi ba abin da ka kawar da shi ka bar tauhidi babu abin da muke neman fadanci da shi zuwa ga Allah shi ya biya bukatar mu kamar mu kadaita shi an wata rayuwa mai daɗi ni'ima sai ga wanda ya san Allah kuma ya kaɗai tashi sai ka Allah ta'ala da man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace da yana mummuli yana mai rike da tauhidi Allah ke tabbas za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi a suratul taha Allah ce faman ittaqa hudaya fala ya zillu wala ya tun wanda ya fi shari'a ta wannan ba zai kace ba ba zai haɗe ba ba zai samu shakawa ba zai samu azaba ba zai samu matsaki da kunci da wahala na duniya ba tauhidi shi kadai ne abin da zai haɗa kan musulmi ba tare da kowace irin wariya ta jinsi ko launi ko arziki ko sarauta ba Allah ta rake inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun كلمة توحيدي كلمة لا إله إلا الله باب أبن دي يكي من أين تسكي إبادة باب كما أبن دي نوين ترانا القيامة أكثر في تيلي النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله إيمان إليه إليه إليه ستين دوريا ما في درجة في سيني بدل لا إله إلا الله كلمة كيف الضغط وأنك انت كفاية تقضى ما تكون هكارة النبي صلى الله عليه واله وسلم يأتي وانجي إيه وانا الكلمة يأتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير أو تري او لي ما وانجي زي أيكن دي فلاكة في وانجي فلاكة لنسيلي أبو الجغد كلمة تسكي من أي كلمة التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير الأبن نتفصل وانجي أنبا وانجي سكتباتين سكتباتين سيني الدعاء أن أنا أرفع كيف أدو الدعاء توهيدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما حرق فجاء مشهد لا إله إلا الله ما تقاليه يسأل سويس قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين التي وجعلها كلمة باقية في أقده إلى يوم الباقي كلمة كده النبي إبراهيم يرد على فأه إلا الذي فطرني لا إله إلا الله على اتباع ذا أقوشي على فقدت بإله وما حرد ذا إفتح القيامة إذا كلمة مسلم كثيرة ذلك أو المتوى حكى ما أو سكين أبري إذا كلمة كثيرة التي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد أبو كلمه الكثير جاء التوحيدي kamar yadda babu ibadar da take goge shirka a cikin hadisi kursi Allah ta'ala na cewa law atayta li bi qirabi qurabi al-ard khataya thumma laqitani la tushriku fi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira bawa inda zaka zo mini ka cika kasa gaba ɗayanka da zunubi a garin ku ba na kasar ku ba zunubin ku sai ya cika duniya in ke ba shirka a cike to ni kuma ina shirye nake in zo maka da irin ta na gafara don ta goge ta sannan ya amfani da ladar ya saka aljanna don haka ne shehun malami ibn rajab alhamdulillah rahmatullahi alaihi ke cewa tauhidi shine babban sababi duk wanda ya rasa shi bai samun gafara duk wanda ya zo da tauhidi sai ya zo da babban dalilin samun gafara gwargwado da ka tsaye da tauhidi shi da gwargwado yadda za ka samu nasarar rinjayar babban makiyin ka na rayuwa ذلك شيئا لكن الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون شيئا بايد من جاي أكون مسكين إيماني يتوكل سواء كانت خاصة توحيد هكذا كما gwargwadon da ka kanka fi tauhidi shine gwargwadon da za ka samu kariya daga Allah inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah shi ke kariyar masu imani saboda in ka kiyar da tauhidi to duk bala'in da ya fararo. Allah ta'ala da kansa ne zai kare ka kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin Allah yana bada labari annabi Yusuf da da ya shiga da bala'i da jarabawa na wannan boyar Allah da sai ki aurata ta kukkulle kofofi ta kira shi zuwa ga kanta Allah ta'ala ce muka kawar da mugun abu da dare. don mai Allah ce innahu min ibadina al mukhlasin yana cikin tsaftatattun bayan Ka tsarkaka cikin bayan mu zaɓaɓɓin bayan mu a wasu tauhidi daga cikin bayan Allah da haka ne malam ibnu kai yake cewa duk duk gwargwadon wata zuciya take da rauni a wurin tauhidi gwargwadon wanda take da karfi a cikin shirka shine gwargwadon wanda take yin alfasha saboda karfin tauhidi tauhidi shike hana sako karfin shirka shi shike sanya sa tauhidi cikakke shi ke kawo mutum aminci ga rayuwa Allah ta'ala ne ta allazi na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wadanda suka yi imani kuma ba su tafuka imanin su da zalunci shine shirka ba waɗannan su ne masu cikakken aminci su ko su da shi aminci a duniya kwanciyar hankali na ga mai tauhidi in an zo manzahu kwanciyar kamari aminci tana ga mai tauhidi yanzu sai alkiyama samun kwanciyar hankali na game tauhidi kuma babu kwanciyar hankali sai ga wasu tauhidi da suka je aljanna ya Allah ka samu a ciki masu ingantaccen tauhidi su ne waɗanda musulmi ke amfanuwa da addu'ar su bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba wani musulmi da zai mutu a samu mutane arba'in su tsaya ga jana'izarsa cikin su babu wanda yake kirka face sai Allah ya ba su cetonsa hadisi yana cikin sayo wanda shiga da kalmar tauhid babu shakka shi ne wanda zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana akhira kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda magana ta karshe da ya furta a duniya ta ce la illa Allah wannan zai shiga aljanna hadisin Abu Dawud a hadisin Muslim fazalati man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu baya shirka da Allah bai haɗa shi da komai to wannan zai shiga aljanna lokacin da abu wurin rai mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alahira wa ya fi cancantar cetonka manzon Allah ce na yi zaton ba wanda zai riga kai wannan tambaya abu wurin saboda kwaɗayin ilimi da kake wanda ya kowa cancantar ceto na alkiyama shine wanda yake la ilaha illallah kuma tsarkakakkiya daga cikin zuciyarsa a zuciyarsa sai ɗauki akwai kamar Allah sai kuma haɗa Allah da kowa duk lokacin da mutum ya alwala ya yi kalimar ta tauhid yanzu Allah ce za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas duk wanda ya ga dama ya shirya cikin a cikin na cikin sai ne sai ya kan waɗannan maganganun ne ibn al-qayyim ke cewa kullama kana tauhidul abdi a'zam kanat maghfiratullah lahu atam duk lokacin da tauhidin kai ta kammala zuciya ka tafi karfi game da sanin Allah da tsoron Allah da son Allah da yarda da Allah da dogaro ga Allah to shi ne lokacin da kake samun gafar Allah to haka duk wanda ya gamu da Allah baya shirka kwata kwata to Allah ta'ala zai gafarta masa zunuban sa mai akwai mutane dubu saba'in sau dubu saba'in a wata ruwaya wanda saboda tsabar cikar tauhidin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake za su shiga aljanna ba tare da sun gamu da hisabi ko azaba ba su ne ne yake humul ladina la yastarquna su ne inda ba su sa a masu tawada wala na ba su shi'umci ba su daukar akwai abin da ke tasiri ga rayuwarsu an bada hukuncin Allah wala yaktawuna ba su bari a masu lalat ala rabbihim yatawakkalun su gaba ɗaya rayuwarsu sun dogara ga Allah kana cikin bukhari da haka ya ku bayan Allah duk wanda Allah ya masa baiwa da sanin Allah ya sanaita Allah ya san tauhidi tsarkakakke ya nisanci shirka to wajibi ne gode ma Allah godiya mai girma wajibi ne tashi tsaye wajen kariyar tauhidinsa ta yaɗa ta hanyar sanar da mutane ma'anarsa da kiran su zuwa gare shi mu karanta littafan tauhidi na kwarai waɗanda aka gina su akan hanyar magabata mu kuma su suka malamai na tauhidi a gidajen rediyo da sauran kafafen yaɗa labarai ku isar da sakon tauhidi ya ku jama'a zuwa ga iyalanku da matayenku da 'ya'yanku da masoyanku ba wanda zai ji daɗin gamuwa da Allah kin ba ya mutu akan tauhidi ba Allah maka ɗauke yana cewa kul ma ana basarun mislukum yuha ilayya annama innama huwa annama annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih فليعمل عملا صالحا wala yushrik bi ibadati rabbi ahad ya kai manzon Allah kai ya masa ni ba kowa bane illa mutum irin ku ana yin ayi ne zuwa ga ni cewa ubangiji kuma kadaici ne ubangiji ne daya duk wanda yake kaunar jin daɗin haɗuwa da ubangijin ba. to ya aiki na kwarai kuma kada ya shirka wajen bautar Allah da kowa ya kuma yin Allah tauhidi kamar yadda muka faɗi yana da kishiya yake shirka ita ce babban zunubin da Allah bai taɓa yaƙi wanda ya mutu nan kuma shirka kashi biyu ce babban shirka ita ce a bauta ma wani tare da Allah Allah ta'ala yana cewa wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabun ubangiji yana cewa kada ku riki abin bauta biyu ku sani abin bauta guda ɗaya ne ni kadai ku ji tsoro ashe jin tsoro kenan shine سورة البقرة لا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أو تعالى كما إسراء التي قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا سواء هكا دو وتنوع إبادة لأشي من كسنتي لإتزواج الله kamar addu'a ko tsoro ko kwaɗayi ko miƙa kokon bara game da wata bukata wadda Allah kaɗai ke iya biyan ta idan aka yi wannan ga wani bawa ba ga Allah ba to a faɗa cikin fushin Allah a faɗa cikin shirka ya ku bayan Allah yanka ibada ne ba a yi don kowa sai don Allah ba a yin bakance garawa alwashi sai ga Allah domin shi ne mai biyan bukata ba wani ba rantsuwa ita ma ibada ce ba a rantsuwa da kowa sai Allah ba a kuma haɗa rantsewa da Allah da sa. ba ta na rantse da Allah da annabi ko na rantse da Allah da wani annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man kana halifan falyahmid billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru kan bakinsa zuciyar mumini ba ta rataya ta wajen neman bukatu sai ga Allah shi kaɗai ne mai ba da lafiya shi kaɗai ne mai ba da arziki shi kaɗai ne mai ba da haihuwa shi kaɗai ne mai ba da bukami shi kaɗai ne mai ba da aure da cin nasarar jarabawa da kowane irin muradi na ɗan adam a duniya tsoron Allah wajibi ne ko ba shi halatta mutum ya ji tsoron kowa sai Allah amma ana yana da su mutane tsoro kashi biyu ne akwai tsoro na halitta na ɗabi'a na al'ada wanda Allah ya halicci mutum a kansa wanda wannan bai ba shi ne, kamar matafiyi ya ji tsoron yan bashi mai rauni ya ji tsoron mai ƙarfi mara lafiya ya ji tsoron tiyata wannan tsoro baya kawo da ne, amma abin da ake nufi tsoro na shirka shine mutum ya ji cewa wani ba Allah ba yana iya tasiri a kansa kamar wani gunki ko wani boka ko wani waliyi kana tsammanin zai iya jawo ma wata cuta ko ya hana faruwar wani alkhairi gare ka shine Allah ce fala ta khafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni kadai in dai har ku mu'mini Allah ta'ala ya bayyana cewa shi kadai ke da iko ya fadda amfani ko cuta ga bayansa qul inni la amliku lakum darran wala rashada قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا النبي قيامته النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الجن فقيامتك واني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ban mallaki cuta أنا ku في na bai iya cutar da ku ban mallaki shirya gare قل إني لن يجيرني من الله أحد يا مسلمي كي لا قوة لكاري من الله ولم أجد من دوني متحدا بجد ونور بويا إن باور الله با صلى الله عبادة لي ما ولي كما تباوى يقول إن صلح حكيم الله باب الله تعالى لكي من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لكن كم متابعين akwai masu rikon kishiyoyi ba Allah ba suna son su irin son da ake ma Allah Allah ya ce wallazi na amanu a shaddu hubban da masu imani kan ganin soyayya su ga Allah ne Allah ne kada suke so irin son da kowa ba su yi mashi kuma ba su haɗa son kowa da son Allah da'a da Allah ita ma ibada ce kuma shi kaɗai ne wanda za a yi maɗa'a idan ya bada doka shi kaɗai ne zai haramta shi kaɗai ne zai haramta shi kaɗai ne duk abin da yake za a yi masa biyayya قال علينا ك أ ن شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله إ ل ان الحكم الا لله إ ل ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى ل الله قال لك اين لي وكنت قال لك اين لي غير الله شركه اولا فجد شركه ودى الله تعالى اذا الشرك توتي ل إ ت ا ه لما يقول ايها ما الله إذا ذ ا الله يدعوك كما لم يجي يقنع ما لم يجي ساويلي malamai canza hukunci sai su kuce masa ta'a, Allah ta nace ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن Maryam, وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يا كوباي الله إذا ما ga wanda yake komawa hubbarin wani waliyi ya kai kokiyarsa ko neman a tare hawayensa a amsa kiransa a biya bukatunsa na magana tauhidi wanda yake kudurin cewa wani na biyan sa ba Allah ina matsayin imanin wanda in ya shiga musiba yake kiran wani ba Allah ba ina matsayin imanin masu kai koken su ga bokaye ko ne nemi sa'a wurin masu bugun kasa yan damfara yan fowon nayin masu ta'ammuli da aljannu waɗanda suka fassare ma Allah suna sa su yanke yanken da ake yi ba da sunan Allah ba kuma ba don Allah ba an yanka su ne don neman biyan bukatu daga wurin aljannu ina maganar tauhidi ga wanda ya daura laya ga jikinsa ko ya rataya ta ga gidansa ko ga abin hawansa ko a cikin shagonsa yana ganin za ta kare shi daga wato ainihin afkawa wata musiba ina maganar kaɗai ta Allah ga masu zuwa neman albarka wajen duwatsu da itatuwa da kaburburan bayan Allah har suna ɗebo ƙasarsu domin neman magani ko waraka da biyan bukata. ina maganar tauhidi kuma ke unki da ya ga musaki ko ya ga wani bakin tsuntsu sai ya fasa abin da ya shafi yi na tafiya ko ciniki ko aure ko neman aiki don sa rai da cewa ba zai samu albarka ba ko kuma zai gamu da wani hatsari saboda wancan abin da ya gani misali ko kuma wanda ke ɗauka akwai wasu ku ko watanni da ba a yin aure a cikinsu ko ba a shiga sabon gida ko ba a buɗe shago ko ba a fara duk wani aiki na ƙwarar cikin waɗannan ranaku ina imanin masu neman a karkatar zuciyar mace zuwa gare su ko a kawar da hankalin miki daga kishiya ko a sanya iya da gaba tsakanin wani da wani hanyar sirri da kulle-kulle ga shi ko Allah ta'ala yana cewa wala qad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun su sani duk wanda ya shigar da kansa da harkar tsafi ya saya ma kansu sihiri to ba ya ga rabo a wurin Allah lahira kuma cikin abin da suka saya ma kansu inda sun kasance suna tsaye ina zan ce tauhidi da yan demokradiyya masu ganin cewa al'umma ba ta da mafita sai ta sanya doka kowace iri a hannunta kuma duk abin da mafi rinjayen mutane suka ga ya dace ko ya saba ma Allah wannan ya zamo shine hukunci kai ina magana tauhidin masu kankare wasu hukunce hukunce da ba daga Allah ko manzo Allah suke ba idan an karanta musu magana Allah ko an karanta musu magana manzo Allah sai su mu magana kungiyar mu ko magana holan mu ko ra'ayin mazhaban mu wannan biyar. ce wajibi ne gaba daya hukuma ga ko mu caji zukatan mu dangane da biyayyar mu ga Allah da ɗauki sarki da san da muke mu Allah da cikakkiyar da'a da dogara a gare shi wajibi dan kodiyo Allah ya kara masa rama sai faɗa da wannan shirkoki da muka ambata kuma Allah ya ba shi galaba a kansu a wancan lokaci saboda karshen zuciyar da muke kyauta ta zaton ya yi aiki da ya kirki da bayan Allah da ke tare da shi amma da yawa a yau duhun jahilci ya sa waɗanda abubuwa sun sake dawa a wannan ƙasa duk wanda ya san ya gaurayi imaninsa da wata shirka ko ya ɗauka akwai mai isar da alheri gare shi ko ya hana shi to ya gaggauta yin tuba tun yanzu zuwa ga Allah wajibin malamai ne su yawaita maganar tauhidi da karantar da mutane shi daga littafan sunna waɗanda ba a gauraya su da sun kulle ko sun zuciya ba a nan a ƙarshen wannan ba, zan so in yi nuni da cewa muna cikin wata mai albarka wata mai alfarma watan muharram ɗaya daga cikin waɗannan watannin da Allah ta'ala ke fala ta zimu fi hinna anfusakum watanni guda hudu ba su alfarma kada ku zalunci kawunan ku a sabo a cikin watan muharram ya fi karfi bisa ga watan da yake bayan ya fi karfi a sauran watanni da ba masu alfarma ba Allah tabaraka wa ta'ala ya darajanta wannan wata a cikin wannan wata kuma akwai wani wuri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya darajanta shi da yin azumi shi ne wurin Ashura yau juma'a muna biyar ga wata haka Laraba tana tara ga wata Alhamis tana goma ga wata waɗannan ranaku ne da aka sunanta yin azumi wannan azumi yana da daɗaɗɗen tarihi mushrikai sun kasance suna azumin ashura Yahudi sun kasance suna azumin ashura annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake maka yana azumin ashura rana ce mai babban tarihi a cikin ta ne Allah ta'ala ya kubutar da annabi nuhu alaihi salatu wasalam daga ruwan tufan a cikin ta ne Allah ya kubutar da annabi musa alaihi salatu wasalam daga ruwan da suka nutsar da fir'auna akwai tarihi babba ga wannan rana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina kawai kasance umarni umarnin kowane musulmi da yin azumi ba yadda yake yana yi amma da ya da yahudawa na yi sai ya ce ma musulmi kun fi cancantan ku girmama ranar da Allah ta'ala ya kira da annabi Musa da aka kuma ku yi azumin wannan rana har ya kai da cewa wanda ma ya fara cin abinci to ya kama bakin sai dai da ci gaba don wannan azumi ya zama wajibi lokacin da aka saukar da wajen Ramadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wajen ci ya bar shi a matsayin mustahabi wanda yake so ya azumce shi wanda ba ya so ya bari amma fa ya kwaɗaitar ya nuna muhimmanci da falalar wannan azumi har ta kai da yake ce lokacin da wani ya tambaye shi dangane da azumin ranar arafa yake ina sa ran Allah ya kankare zunubin bara da na bana ga wanda ya azumin arafa yake azumin arafa yake ina sa ran Allah ya kankare zunubin bana ga wanda ya wannan azumi to da haka zai shekara gaba ɗaya ke kankarewa abubuwan da suka ciyo baya na waƙi'atu karbala kashe sai dina husaini ba za su canza hukuncin manzon Allah ba ba za su sa a yi makoki ba ba za su kuma sa a yi murna ba haka duk wanda ya ƙara wani abu a ranar ashura wanda ba azumi ba ko ne shi ya zo da bid'a sabuwa a cikin addini kuma an maida masa kayansa ranar ashura a ranar kuka bace ranar ashura ba ranar biki bace ba ranar kwalliya bace ba ranar fararen kaya bace ba ranar ban kaya bace ba kuma ranar da ciki bace ba ranar shafakan miskini bace ba cewa a wayar wata ma iyali ku sani waɗanda suka tsago waɗannan hadisan da wata ma iyali sun yi su ne don faɗa da 'yan makoki wato ƴan shi'a kenan wasu a yi kuka suka ce a'a a limintu a yalwatu a kuma fararen kaya a cika ciki a ranar annabi ya ce ya zo a wannan tsaka mutum in kun Allah sai ya zanto da yake babu tacewa babu tankaɗe da rairaya ba a bayyana waɗanne a gaske ne ingantattu waɗanda ne ba ingantattu ba sai mutane mu na aiki da duka biyu da a wani da azumi da dare kuma a cika an yi aiki da wannan a yi aiki da wannan shi magana suka cikin gaba ɗayanta saɓanin sunan manzon Allah sai a wannan rana babu ta da rana babu ta da daddare akwai dai buɗin baki da kai azumi kamar yadda suna ta yi ya Allah kai mana garkuwa daga cikin abin da zai nisanta mu da gare ka sai muna rabon rayuwa kan imani cikawa da imani domin ba kuma cikin imani tare da manya-manyan mukarrabanka manya-manyan shugabannin imani su ne annabawa annabawa da siddiƙai da shaƙi da mutane ciki Allah musalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي wa وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وان معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أنا أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد لأجل فيه آل طاعتك يدل فيه آل معصيتك ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح أهوال المسلمين اللهم أصلح أهوال المسلمين اللهم أصلح أهوال المسلمين اللهم وأجر دوائر السوء على عدوك وعدوه يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلى إن يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تسمعون